يتفضل مشكورا معجورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد kamar yadda malam Muhammad na ta'ala ya gabatar da kwanan watan wannan lacca 27 ga watan Rabi'in al alif ɗari hudu da talatin da takwas da tara hijiriya kuma yau goma sha bakwai ga watan goma sha biyu goma sha shida ga watan goma sha biyu dubu biyu da goma sha dubu biyu da goma sha bakwai miladiya za mu tattauna akan maudu'in da aka bayar aka ce zamantakewar ma'aurata a musulunci kamar yadda muka sani ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta ɗan adam kuma ya halatta masa daɗaɗan abubuwa a rayuwa kuma ya hore masa abubuwa da yawa wanda za su taimake shi wajen rayuwa da kuma neman aljanna ya goranta wa mutum kan wayannan abubuwan yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا wannan aya tana nuna Allah ya halicci mutum daga asalin annabi Adam da kuma Hawwa'u Ubangiji subhanahu ya bayyana mana cewa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma a cikin ayat suratul rum wacce take nuna mana ubangiji subhanahu ta'ala ya halicce mu tsakanin maza da mata wannan kuma yana da cikin ayoyin na ubangiji da suke tabbatar da samuwarsa suke nuna kuma kaɗaitakarsa to aure sai zanto wani alkhairi ne da Allah yake azurta mutum da shi ta hanyar halatta masa daɗaɗen abubuwa na rayuwa mafi daɗin abu da Allah subhanahu wata'ala ya halatta wa mutum shine mace kamar ita yadda macen ita ma Allah ya halatta mata namiji a bisa ƙarƙashin tuta ta aure bisa ga suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai shi aure baya yiwuwa a hankalce da kuma a shari'ance a yi shi haka kawai dole sai an lura da wasu abubuwa wanda suke da alaƙa da haƙƙin wanda ya aura a kan wacce take auren da kuma haƙƙin ita wacce ake aure ɗin a kan wanda ya aure ta nan da Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul nisa'i a cikin suratul baqara yake ce mana walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf lalle mata suna da wato tagomashi na haƙoƙin da suke jira a sauke musu daga ɓangaren mazajensu irin yadda Allah ya ƙura musu haƙoƙi da yawa ya wajabta musu sauke shi akan mazajensu wannan ya nuna mace tana da haƙƙi namiji yana da haƙƙi shi macen haƙƙin ita macen haƙƙinta akan namijin yake shi ma namijin haƙƙinsa akan macen yake don haka to dole ne ana buƙatar a sake faɗakar da mutane hanyar da ya kamata su yi wajen sauke shi wannan haƙƙi wannan shi yasa wajibi ne mu fahimci waɗannan haƙoƙi musamman abin da ya shafi ƙauna da kuma jajircewa wajen zama da juna bisa amana da kuma kyautatawa domin wannan shine ke tabbatar da ɗorewa aure kamar yadda muka sani shaidan ya yi rantsuwa a gaban ubangiji ya ce na la'aqudanna lahum siratakal mustaqima lalle na sai na zaune musu dukkan wani tafarkin ka madaidaici to daga cikin tafarki madaidaici da yake kai mutum zuwa ga Allah akwai kyautata zaman aure to shedan yana zuwa ya kankane ya kutun kutun ya kitin kitin ya hana miji da mata zaman lafiya domin ya hana su samun yarda Allah hadisi ya tabbata a cikin sayyid muslim daga jabir dan abdullahi Allah ya kare yarda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna iblisa yad'u arshahu ala al-ma'i lallai iblis yana sanya gadansa na mulki akan ruwa sun mai ba'asu sarayahu sannan sai ya aiki rundunoninsa na shaidanin fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan idan suka tashi dawo masa da rahoto in dare yayi to wanda ya fi kusanci a gare shi shine shaidanin da ya fi kowanne fitina da rura wutar bala'i tsakanin mutane wa ahadun fa yaqul mazala ce ɗaya daga cikin shaidanin zai zo wajen babban shaidan ya ce fa'altu kaza wa kaza ni nayi kaza nayi kaza nayi kaza wato na sa mutane sun yi kaza sun yi kaza fa yaqulu sai ce ma sana'ta shay'an to me kai ai ba abin da kai ثم يجيء عاد فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ban kyala wani ba sai da na raba tsakaninsa da matarsa fayudnihu fayudnihi min sai shaytan ya ƙara masa girma ya matso da shi kusa da shi wa ya qulu na'am anta eh lalle ai anta akbaru anta adna ma'ana kai ne kafi kusanci zuwa gare ni to kun ga kenan lalle shaytan yana nan bil mirsad wajen ganin cewa ya hana mata da miji sauke nauyin da yake kansu na wajibi na haƙƙi wanda shi da shi ne Allah subhanahu wataala zai yarda da su to shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsora haƙoƙi akan maza ya tsora haƙoƙi akan mata ya kuma haɗa maza da matan gaba ɗaya akan musu haƙoƙi daga ciki kamar da muka sani dole ne baya halatta ga namiji ya auri mace sai ya ba ta sadaki Allah ya ce wa atun nisa a na nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan kuluhu hani'an nari'a ku ba wa mata sadakin su wanda sadaka ce ubangiji ya wajabta muku ku ba su ita kyauta fa yuqibna lakum an shay'in minhu nafsan amma idan suka yafe muku wani abu a cikin sadakin, suka ce sun yafe ba sa bukata to fa kulu hani'an mari'a fa cin wannan sadaki ai mari ina? kuna masu jin daɗi da saukin cin wannan abu haka ubangiji ya yace fanki hunna a cikin suratul nisa'i bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf ku auri matayen naku amma da izinin danginsu don haka bai halarta mace ta aurar da kanta ba dole sai ta hanyar waliyinta amma idan kun aure su ku ba su sadakinsu bil ma'arufi bisa yadda al'ada ta yanka gwargwadon girman mace gwargwadon sadakinta gwargwadon mutuncinta da daraja ta gwargwadon sadakinta ubangiji ya faɗa a cikin suratul nisa'i fa'atu hunna ujurahunna fariba ku ba wa mataye sadakin su tilas da Allah ya yanka ya ba su inda har za ku aure su saboda idan ka bawa mace sadaki to ya zama nata haramun ne ka ci sadakin nan nata mana haramun ne ka yaudare ta ka karɓa sadakin ko ka matsa mata akan sai ta baka ita kuma ta ji kunya ko ta ji tsoro ta dawo maka da sadakin kai kuma ka cinye to in ka ci haramun ne ubangiji ya ce wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza Allah anan ya sifanta cinye sadakin mace da wasu suke yi bisa zalunci a matsayin buhtanan wato wani babban laifi ne mai kama da kage wa isman mubina da man da babban laifi mai girma hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da Abdurrahman dan Auf ya aure ya zo ya ga manzo Allah cewa ya rasulullahi tazawwajtu imra'atan sai manzo Allah ce ma asdaqtaha me ka ta sadaki sai ya ce wazna nawatin min zahabin na sa an auna ƙwayar zinariya ne aka ɗauki ƙwallon dabino aka ɗora da aka duba aka ga giram ɗinsu sai kuma aka ɗauki wato ainihin zinariya da ta daidai da wannan jiran ɗin aka bata wanda sadaki ne babba a wannan lokacin don aka shi sa malamai suka haɗu akan suka ijma'i akan cewa tilas ne miji ya ba wa matarsa sadaki wannan shine abu na farko da ya fara wajaba kuma shi sadakin nan yana zama ne bil ma'ruf shi kuma al'urfu ya kasu kaso biyu abu na farko yana koma zuwa ga yanayin halin mijin liyun fi sa'atin min sa'atihi wanda yake da yalwa da wadata to ya bayar gwargwadon yadda Allah ya yalwata masa ya wadata shi wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma ya zanto arzikinsa ba shi da yawa fa yunfiq mimma atahu Allah to sai ya bayar da gwargwadon abin da Allah ya bashi sannan abu na biyu kuma ana duba ita yarinyar da yanayin danginta ba sharaɗi ne dole sai mutum ya ba wa matansa sadaki iri ɗaya ba akwai wacce yanayin ita kanta macen yanayin sadakin da za a bata shine abin da ake cewa a cikin musulunci nika a sadaqul misl wato sadaki wanda ya yi daidai da kima wataƙila idan ka sami yarinya a gidan wato iyaye masu matsakaicin arziki wanda watakila ma bata yi makaranta ba kila ma ana tsora mata talla kila ma bata sauke ƙur'ani ba watakila ma kuma a unguwar in ana yin la'aka ce abu layi a yi lissafin masu kyau a unguwar wataƙila ita tana can baya baya allah sarki to kaga ba za ka ce sadakinta zai daidai da wacce ta fito daga babban gida gidan shugabanni ko gidan mawadata ko gidan malamai wacce sai da ta yi digirin girma ta gama watakila kuma ana lissafin mata masu kyau ita ce ta fi kowa kyau a unguwar ko tana cikin mafiya kyawu a unguwar kai ka san lokacin da ka je neman auren nata kila kan ka je ma wani ya riga ka zuwa aka zaɓe ka wannan idan lokacin da za ka auri waccan ka ba ta sadaki dubu hamsin don ka ɗauki dubu ɗari biyar ka bayar a nan ba za a ce maka wai kayi ba kai adalci sai dai amma ba a sadakin take ba dukkan su abu ɗaya za su yi su shiga aljanna shi ne su bauta wa Allah kan su shirka da shi kuma su yi maka biyayya idan wacce mace ba a ta sadakin da yawa ba ta fi biyayya ita za ta riga shiga aljanna in biyayya su ta zama ɗaya kuma Allah ba zai fifita sai ya ce ai wannan ita 'yan manyan mutane ce wannan ƴan mutane da ba manya ba ce hadisi ya tabbata kamar yadda al-imam al-hakim ya rawaito a cikin mustadrak bi sanadin sahih wa faqahu az-zahabi wal albani magana su ma cewa inna a'zama dhunubi 'inda Allah rajulun falamma امرأة فلما minha qallaqaha wa dhahaba bi mahriha mazala yake cewa mafi girman zunubai a wajen Allah ranar alkiyama shine zunubin mutumin da ya auri mace da ya gama biyan bukatarsa ya ji daɗinsa da ita sai kuma ya sake ta kuma ya kwace sadakin wa rajulun ista'mala rajulan fa dhahaba bi ujratihi da kuma mutumin da ya dau kwadago ko lebura yayi aiki to shi kuma a madadin ya bashi kuɗin sai ya hana shi kuɗin sa wa rajulun wa akharu yaqtulu dabbatan azafa da kuma mutumin da zai zo ya dauki dabba ya kashe ta saboda wasa kawai wai dan wasa sai haƙƙi na biyu da ya zama wajibi miji ya kula da shi kuma ya bawa matarsa shi ne ya kyautata zama da ita in ya aure ta abin da ake nufi da kyautata zama kuma shi ne ya zame mata uba domin ya ɗauko ta daga gidan iyayenta a da mahaifinta shine ke kula da tarbiyyarta amma yanzu dole shine zai kula da tarbiyyarta sawa an faɗa a wurin ɗaurin aure ba a faɗa a wurin ɗaurin aure ba wannan baya cikin abin da yake wajibi ne a faɗe shi a wurin ɗaurin aure kuma faɗarsa ba haramun ba ne yawanci yanzu in ka je masallatan yan izala ɗaurin aure za kawai ɗaurawa ake yi, ba a cewa komai wannan ya yi daidai da sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasu kuma in ka je masallatan su ɗaurin aure sai an gaya wa mutum to ka san dai yanzu tara ta yi a ka, haka ne eh haka ne wa gaya wa masa shi wanda ya auren ciyar da ita da shayar da ita da tufatar da ita da tarbiyyarta da kaza ya yadda sai waliyinsa ya ce eh to sannan sai a bashi aura wannan ba haramun bane kuma wannan baya bata ɗaurin aure ba kuma ya cikin abin da zaka kira shi ma da suna bid'a tunda shari'a bata ce kar ai ba bata ce ai ba shi kuma wa'azi da faɗakarwa a ko ina ana iya yin inda zai iya zama bid'a in aka sa shi shar'i na ɗaurin aure misali da wani zai zo ya ɗaura auren bai ba bai faɗi waɗannan abubuwan ba a ce aurensa bai ba to wannan sai a ce wa ya faɗa ya ce aure bai ba to kyautata abokantaka shine da farko ya zama mata uba domin tana buƙatar uba ko da kuwa ta fi shi shekaru amma Allah ya tsora alhakinta a kansa wanda a da in za ta bar gida in za ta fita gida sai ta tambayi mahaifinta to wajibi ne koya mata ita ma za ta fita gida sai ta tambaye shi a matsayinta na mai kula da tarbiyyarta ya kula da lokacin sallah shin tana yin sallah ko ba ta yi kuma ya kula ta iya alwala tana yi daidai ko ba ta yi ya kula da yadda take magana shin kuwa a maganarta akwai gyara misali kamar mu nan hausawa ne shin hausar da take irin hausar da ya kamata bahaushe ya dinga yi ne musamman mu a kano muke a kano in ba kaddara a cikin gari to shin hausar da take yi irin hausar yan kano ce yan cikin gari ko tana buƙatar gyara wani kusan za ka auro mace amma an tazo sai ta dinga maka hausar gwarawa ya saboda misali yanzu ai gayu ake yi wanda kuma duk wanda ya kula da yanayin yadda 'yan gayu suke kwashe-kwashe ne da su bawan Allah ne yake da kuɗi yana aiki a Abuja ko a Kaduna ya samu kuɗi da yawa sai tunanin cewa ah, ba shi a madadin ya dawo kano ma ya zamu wata ɗan kano ai bari ya je can ya tsallaka jihar taraba akwai wani gari can ƙarƙashin wani lokal government da ake su sardauna ya tsallaka dutsen mambila ya je gyambo ko ya je guruje ko ya je ma ya daga sai je ya samu wata irin matan nan masu kamar buzaye masu kamar larabawa sai ɗauko ta ya ba ta abinci ya sa ta a makaranta to ita kuma yadda ake hausa a garinsu irin hausar garinsu ake yi mace wani lokacin sai a mai da ita namiji namiji a mai da shi mace to yau da gobe wani ma ya auro wata matar wani ma ya auro haka matan sun taru irin waɗannan da yawa an musu katon gida an sayo musu manyan motoci shi kuma wani ya ɗau matarsa daga nan ya tafi da ita ta haɗu da wa'ancan matan yawanci matan ga irin hausar da suke ita ba su da wannan hausar suka hayayyafa ta haifi ‘ya'ya waccan ma ta haifi ‘ya'ya sun haɗu gaba ɗaya ‘ya'yan sai suka taso suka ji ga hausar da iyayen suka fi sai ta kuma ‘yan nan sai ta tafi jami'a sai ita ma wannan ‘yarka da take nan garin a cikin gari sai ta tafi jami'a sai ta ga wannan ‘yar masu kuɗi ce ‘yar gayu ce ga irin hausar da take sai ta zai cewa duk wani dan gari ko a ina yake ma ga irin hausar da ya kamata ya saboda ka sai ta zo unguwa ku sai ta dinga wannan hausa ita kuma yan unguwa da basu je jami'a ba suna ganin ita kuma yar jami'a ce yar gari ce ita ma ga irin hausar da take ita wasu su ma su koya sai da kusan unguwa gaba ɗaya an mai da hausar ta zama irin hausar da ba hausar mu cikakkiya to jama'a ba haramun ba ne amma dai a matsayinka na bahaushe idan ka ga cewa wannan din bai dace da yanayin ɗabi'ar al'adar jama'a ko wata sai ka gyara mata musamman in ya zanto tabbas wanda yake rayuwa a yankin gongola ya kamata ya koyi hausa ne a wanda yake rayuwa a irin wannan yankunan na hausa bakwai to ta yaya to kuma ni ina hausa ta irin ta nan sai kuma in bari in je in ɗauko hausar da su da kansu ƙoƙari suke su koya a wajen mu wanda wani abin ma sai mun gaya musu amma idan kuma ka zo gari ka zo ka tarar da kowa da jela to in babu sai ka nemi ma kai ma ka ɗaura to kyautata zamantakewa shine ƙoƙarin gyarawa mace dukkan abin da kaga tayi wanda yake ba daidai ba abu na biyu kuma kafful aza al-mu'ashatu bil ma'ruf yana tilasta dukkan abin da san zai cuce ta to ka raba ta da shi a nan kula da lafiyar ta ya shigo wajibi ne in matarka ta ce kanta yana ciwo ka tsaya ka yi ka gwargwadon yadda za ka iya yi ka gane mai ya janyo ciwon kanna kai da ita ku yi kokari in ta kama ku je asibiti in ta kama ku yi tambaya in ta kama ku yi bincike in ta kama ku tsaya ku yi nazari har ku gane ta yadda za ta ji a cikin zuciyarta cewa lallai ka damu da rashin lafiyarta haka manzon Allah sallallahu Salama yake wa matansa ana saura 'yan kwanaki kaɗan ya rasu bai fi saura kwana tara ba ya je makabarta ya dawo an kai gawa a baki to suna dawowa yana shigowa gida na Aisha dai da ta ganshi ba a yanayin da ta saba ganin shi ba sai ta ce masa wara sa wayo Allah kaina yana ciwo ta saba in kanta yana ciwo manzon Allah zai tsaya sai ya tabbatar da cewa ta fita ga su sai ba za ya ce wa ana wara a sani ma kaina ciwo yake ni ma kaina ciwo yake malamai suka ce anan saboda bata saba jin manzon Allah ya ya ce ba shi da lafiya ita ma ta ce ba ta da lafiya shi ma ya ce ba ko me yake yana tsayawa ya saurare ta don haka shi yasa ta tabbatar da cewa to lallai abin da ke damun da Allah kuma babba ne shi yasa malamai suka ce to wajibi ne ga miji ya tsaya ya tabbatar da cewa duk abin da zai cutar da matarsa ya hana mata shi ya zama abokinta mai ɗebe mata cewa baya halatta ga miji idan dai ba larura ta neman ilimi ko neman arziki ba ko sauke haƙƙin al'umma kamar bayar da ilimi idan ba zai cutar da iyalinsa ba kamar jihadi domin ɗaukar kalmar Allah in dai ba irin wannan ba bai halatta mutum ya dinga fita yana barin matarsa da kewa ba domin tafiya ya barta da kewa zai sa ta yi wani tunanin wanda yake ba shi nan ba ana so miji ya zama kamar abokin matarsa ya dinga mutunta tunaninta kamar yadda aboki yake mutunta tunanin abokinsa da yawa a gida sai babar mutum ta ce masa wani abu ko babansa ce masa wani abu ko kaninsa ko wansa ka ga ya ki yarda amma sai abokinsa ya gaya masa sai ka ga ya yarda kana so takka ta zama abokiyarka a cikin gida kuma abokinka ko laifi ya yi kokari rage ka fitarta shi karfa mai asiri shi yasa ba bahaushe yake cewa abokin kuka ba a koya masa mutuwa abokin cin mushe ba a koya masa wuka don haka matakka ta zama ita ce babbar abokiyarka da za ku dinga tattaunawa kuna shawarwari kuna al'amuran da suka shafi rayuwa kada ka bayyana a gaban matakka kamar yadda mai gida yake bayyana a wajen yaransa ana buƙatar haka lokacin da hakan ne ya zanto zai taimaka amma ba a so a kowane lokaci miji ya zama tsakaninsa da matarsa kawai ba da umarni da kuma hanin karki kuskura shi kaza wannan yana janyo wato wofinta haƙƙi na al su bin ma'ruf tunda ita ma akwai abin da Allah ya dora masa na tilas a kanka wanda wajibi ne kai maka shi sannan a al su bin yana tabbatar da rashin jinkiri wajen yin abin da ya kamata a yi lokacin da matarka take neman wani tallafi sawa'un na tunani ko kuma na ta goma shi, misali azumi ne ya taho take so ta yi irin abin da kowace mace take yi wa mijinta to kuma tana da karancin abin hannu kuma iyayenta suna da karancin abin hannu sai zanto a al'adar cikin gidanku kai ne kake taimaka mata ta yi za ta canja kwanukan ɗakin da take ba zuba maka abinci za ta canza abubuwa a kicin kuma kana da halin yi to ta bin ma'aruf tana tilasta maka cewa kar ka dinga mata jinkiri misali ta je ta yi maka bil gaba ɗaya an duba an ga naira dubu arba'in ne zai isa a canja plus a canja cokula a canja kofuna a ɗan gyara kicin to ita abin da take so so take yi sati ɗaya kafin azumi saboda a wannan lokacin kuma za ta tsayar da tunanin abubuwan da za ta dinga yi da yadda za ta tsara kayan tebur ɗinta sai ta gaya maka tun sati hudu kafin azumi dan ka shirya da wuri kai kuma kana da halin da zaka iya yi kuma ta san kana da halin Allah ma ya sani ka san ta sani kuma sai ka bari sai ranar azumin sai ka bata wannan ya saba wa al'ashar al-sidi idan halin ne ba ka da shi to wannan kwalli kullum na san illa ma taha? Allah ba zai dora wa mutum nauyi ba sai iya abin da ya bashi Allah yana cewa na bil ma'ruf ku zauna da su zama na mutunci da kirki irin yadda aka saba al-Imam Ibn Kathir yake cewa ai tayyibu aqwalakum lahunna idan za ku musu magana ku kyautata magana ku kyautata ta wa hassinu af'alakum ku kyautata ayyukanku wa hay'atukum hatta ka ma ka gyara shi domin a Abdullahi dan Abba ne cewa inni la atazayyanu li zawji wallahi ni ina yin kwalliya dan matata ta ganni kama abubu an tazayyana li kamar yadda ni ma nake so ta yi min kwalliya kana so ta yi kitso ta fito ta yi kyau to kai ma ka dinga tunanin cewa ita ma tana son ka yi aski ka yi kyau kana son ka ji jikinta ba wari to ka sai mata turare kuma kai ma ka dinga gyara jikinka kana so ta dinga murmushi da fara'a to kai ma ka dinga mata murmushi ba ka son ta daka maka tsawa to kai ma ka daka mata tsawa kana so ta zama mai gaskiya da amana to kai ma ka zama mai gaskiya da amana kana so ta dinga shawara da kai al'amuran rayuwa to kai ma ka dinga shawara da ita al'amuran rayuwa wannan shine abin da ibnu kasir ya ce ma'anar wa ashiruhunna bil ma'ruf faf'al anta biha mithlahu kamar yadda Allah ya ce wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf manzo Allah sallallahu kamar da yake cikin sahihu ibn Hibban yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafificin ku har a wajen Allah shine wanda ya fi kyautata wa iyalinsa a cikin ku ni kuma ni na fi ku kyautata wa iyalina ubangiji wata wata'ala yana cewa a cikin suratul baqara a talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun shi saki wanda shari'a ta yadda da shi wanda kuma an za a iya yin shi ne wanda aka yi tsaya aka tsara yin tsaye zama su yi to in dai har mutum ya saki matarsa ko kuma bai sake ta ba fa imsakun bi ma'rufin to ko dai rike ta rikewa ta mutunci da kirki aw tasrifun bi ihsan ko kuma ya sake ta saki wanda yake ba mugunta a cikin ta to fadan Allah fa imsakun bi ma'ruf al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin ta yake cewa a وذلك توفية حقها من المهر والنفقة abin da ake nufi da insafin bi ma'ruf shine ka ba ta abinci ka ciyar da ita ka kashe mata kuɗi yadda aka saba kuma ka bata sadakinta wa illa in kuma ba haka ba manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ake wa wa ake afwan imam qurtubi yake cewa Allah ya abasa fi wajhiha bi ghairi dhanbi kuma karka shigo gida ka murtace fuskar ka haka kawai ba tare da ta yi maka laifi ba akwai namijin da zai shigo gida ya dinga muzurai wai a lalle sai matar ta ji tsoronsa to bai halatta ka shigo ka dinga muzurai haka kawai ba in ba laifi kai ba kada laifin waje ya shafe ta in an ɓata ma a kasuwa ko a wurin aiki ko yanayin garin ba daɗi ana cikin wani yanayi da hali to ka zo ka zazzage mata buhun masifa da bala'i da ta taɓa ka shi kenan ka dinga masifa kana masifa wannan baya halatta wala ya kuna fazzan kuma ba a so ka zama masifaffe wala galizan mai kaushin ɗabi'a wanda jira kake ta taɓa ka kai mata raddi mutum ya shigo gida ta tambaye shi a kai maka roman kane da can tambaya ta kike yi da cikin kan wanda ka ba da abinci za a fara kawo maka ko roman wanka wanda kika ga dama wai shi saboda kasuwar ta yi masa bakan mali in ji ba shi ta ba kan ka ba kuma ba ita ta kan nan ba wannan ayar abin da imam qurtubi ya faɗa kenan Allah ya kansa da rahama saboda wajibi ne ka ji tsoron Allah ka tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wattausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna ko fa hunna awanun indakum ku ɗau wasiya ta kyautata dan haka ku kyautata wa matayenku bisa wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama domin su matayenku abokananku ne masu taimaka muku a cikin gidajenku kuma kun kamo su ne kamar ribatattu ne a hannunku dan haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta ta wannan a lokacin da ya hudu a lokacin hajjin ban kwana sallallahu alaihi wa alihi daga cikin abubuwan da suke cikin ma'anar wa na bil ma'ruf akwai tausasawa a komai ko rashin lafiya take yi ka kai ta asibiti kakka je kana cewa saura kuma ki je ki yage baki ki kai mutane kukan allura a'a tausaya mata ko in tana da ciki ka ce ke daɗi na da ke kin fiye laulayi kin fiye kaza a ji tausayinta idan ta numfasa kakka nuna mata cewa ta fiye langwai nuna mata cewa ai kina ma kokari gaskiya ina ganin kokari wannan abu ai ba sauki ne da shi dan ma Allah ya sauƙaƙe miki Allah ce man yukramu rizq duk wanda ya zan an haramta masa sassautawa yukramu khairu kullu gaba ɗaya an hana masa alheri annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi mana wasiya da kyautata kyautatawa matayenmu kamar yadda yake cikin sunan tirmidhi bi sanadin sahih yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan mu'minin da yafi kowa cikar imani shine wanda yafi kowa kyakkyawan halaye to kai ma ka zama mai kyakkyawan halaye a gaban matarka sai maza Allah ya ce wa khiyarukum khiyaru li nisa'ihim mafiya zama zaɓaɓɓu a cikinku su ne waɗanda suka fi zama zaɓaɓɓu a wurin su kun gare hadisin ummu za'i inda kowace mace ta zo ta faɗi wannan ta ce zauji hadisi ya sun sayin muslim ya kashi a cikin kitabu al bayan ya kawo fada'il ummin mu'mina aisha sai ce babu zikir hadisi ummu za'i sannan ya kawo hadisin da isnadin ta zuwa ga ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta marfu'an take cewa manzala kuma ya bada labarin su mata ya goma sha ɗaya ko ita ta bashi labari ya zo da wata ruwaya sha ita ce take da labari ta farko ta ce zauji eh, sun haɗu sun yi alkawari akan cewa ba wanda zai ɓoye labarin matarsa za su bayyana wa junansu labarin junansu labarin mazajensu ɗaya take cewa zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'irin la sahalun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqa tace ni mijina ba abin kirki ne da shi shi mutum ne mai wahalar yanayi shi ba daɗin zama ba bare ka jure masa shi kuma ga shi masifaffe yanzu ma ya ce zai sake ka sai ta sifanta shi da naman raƙumi kyamusasshen raƙumin da aka yanka shi kuma aka ɗauke shi aka kai shi can saman dutse shi dutsen ba san ibare ka ce za ka iya hawa kuma ma an ka ce to bari ka jure ka hau naman bai taka karara karya ba ita kuma ta bin ta ce zauji ni kuma mijina wato ta ce ni kuma mijina mutum ne wanda yake mai wahalar da mutum shine ayaya bai iya magana ba wanda in dai zai faɗi magana ma abin da yake so ya faɗa ɗin yana so ya yabo sai ya zagi rayaya'u u, gashi wawa ne shi ba shi da tunani mai kyau kullu da'un lahu da duk wata cuta da kasar ana da ita shi ma yana da ita shajjaki au sallaki au jama'a kullum laki ko ya fasa miki kai ko ya cilla miki abu ya yanke miki jiki ko kuma maye ya miki dubi wannan ta zo ta ce ina kasu ba lallai a jere ba zauji ta ce mijina in akala laf in zai ci abinci sai ya naɗa komai duk yawan abinci in kika samun sai ya ci wa in sharaba shtab in zai sha kuma sai ya tsotse wa in tsaja altab da ya kwanta kuma zai ci shingida sai bacci wala yulijil kaffal ya'lam albat ba zai ɗan zuro hannunsa in baki da lafiya don ya ji yaya jikinki ba ba zai riƙe ki ya rungume ki ki ji daɗin jikinsa ba baya wata kuma ta ce zauji ni kwa mijina An masu masu arna, wa rihu rihu zarnab in zai shafi jikin ki, ko in kika shafa jikinsa yadda kika san zomo saboda kyau da laushin jiki da tsafta ƙanshinsa ka kamar ƙanshin wani fure da ake kiransa zarna waccan kuma ta ce zauji ni kwa mijina ni tihama wato kamar dare ne idan ya yi maka a bakin kogi kana da san akwai sanyi a bakin kogi amma sai ka tarar da la harra ba zafi wala karra ba sanyi mai cutarwa wala makafata ba kya tsoron wani ya cutar da ke wala sa'ama kuma ba za ki kosa da zama da shi ba anan kuma sai ta tashi ta takwas ko ta tara ta ce zauji ni ku kun ga mijina wato a take cewa ni kuma ni kuma sunan sunansa malik wa ta ce wadda ta ce zauji in kharaja in da in kharaja afi wa in da khala fahi wa in da khala fahadun wa in kharaja asabin. mijina in yana cikin gida kamar hamshakin zaki yake in ya fita kamar matashin zaki yake haka yake wannan ita ce ta tara kenan ta ce in da khala asadun in ya shigo gida yadda kika san zaki haka yake wa in kharaja fahadun in ya fita kuma kamar matashin zaki yake ko da amsa. shi zaki in ya shigo gida ba ruwansa da hayaniya faɗansa a waje ne amma in ya shigo gida 'ya'yansa su ta hawa kansa matarsa ta dubure shi ba uwansa to shi ma haka yake a gida salin alim idan ya fita yadda ka san saurayin zaki saurayin zaki ko shine wanda ko da bala'i sai ya nemo abin da za a ci a gida kai zuciya wala yas'alu amma ahli kuma shi abin da ya saba are masa baya tambayawa ya san dama za a yi masa in ba a masa baya san uzuri ne wata wata ce ta goma ta ce zauji malik mijina sunansa malik wa ma malik kun san waye malik ta ce to malikun khairun min zalik ai malik duk ya fi waɗannan da su aka faɗa kirki lahu jimalun kasiratul mabari gashi da raƙuma in ka je wajen raƙuman nasa zaka tarar da kusassu da yawa idza sami'na sautal mizhar da sun ji an buga molo kanna annahunna hawalik to sun san yanka shi za saboda da bako ya zo sai a kada molo to ana kada molo to an san ma'aikata ko abin da ake nufi su je su ɗauko raƙumi su yanka to haka yake mijinta mai alheri to ta goma sha ɗaya ce fita ta ce zauji abu zar'i ni ko mijina shine abu zar'i wa ma abu zar'i kun san waye abu zar'i أناس من حلي أذني wa من شهم عبدي وبجعني فبجعت إلي نفسي ولقلني ta yi ta faɗa ta zo ta gama faɗar mijinta ta faɗi babar mijinta yadda take ta faɗi ƴar mijinta agolan gidanta ta yi ta sifanta mijin sai ce sai dai daga ƙarshe kuma wata rana abu malik ya fita sai tarar da wata mace mai kama kaza mai kaza mai kama kaza da daini kalfa hadaini yal'abani birun manataini waye waye har dai ce sai kawai matan nan ta burge shi sai ya aure ta wa ni ya ni kuma ya sake ni sai na auri wani mutum mai kaza mai kaza mai kaza ta faɗi irin kuɗinsa da wadatarsa miji na ne ta ce amma duk abin da yake mini bai kai akushi ɗaya ba da ake min a gidan abu zar sai manzo Allah ce to ni ma a wajen ki nana Aisha kamar abu in ne a wajen ummu in sai dai ni ba zan sake ki ba to amma shayar anan shine manzo Allah ya ji an ba da labarin mazajen wani mai kyakkyawar kama wani kuma mai kyakkyawar ɗabi'a wani mara kyakkyawar ɗabi'a Don haka wani lokacin miji shi ke rashin mu'ashara bil ma'ruf shi ke janyowa matarsa ta halatta mutuncinsa lallai mutum ya zan yana da sakin fuska da kyakkyawar kalma mazala sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sahih muslim yana cewa la taqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq a ah, kada ka rena ayyukan alheri ko da an kaga dan uwan dan uwanka ne ka saka mai fuska to wacce ta fi cancanta da ka saka mata fuska ita ce matarka matarka ita ta fi cancanta da ka saka mata fuska ya zo a wata ruwaya ta sunan abi daud wanda shekul albani ya inganta ta la ta tsiranna min al-ma'ruf shay'an wa in wa an tukallima akaka wa anta munbasitun ilayhi biwajhika ko da yi magana da dan uwanka ne kana mai sakan masa fuskarka fa inna zalika min al ma'ruf wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwa na alkhairi saboda haka abin da ake so mutum ya zanto mai matukar sakin fuska ga matarsa abu na biyu kuma ka dinga zama da ita kana hira da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi da matayensa Allah kuma yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun hasana lil azamati liman kana yarjullaha akhir sannan kamar da muka faɗa ka dinga mata kwalliya kai ma tana gani kada ya zama kwalliyar ka gaba ɗaya waje kake yi wa a yahaya ibn abdurrahman alhanzali Allah ya ji kansa rama yake cewa wata rana na zo wajen dan gidan sayyidina ali muhammad ibn al hanafiyya fa kharaja ilayya sai na ga ya fito waje na fi malhafatin hamra ya saka wata binjima ko wani mayafi wanda yake ja walhiyatu taqru min al-ghaliya a lokacin nan wato gemunsa taqru yana yana wato yana diga saboda da gani kai ka san an yi amfani da irin turare na na angwayen nan da ake amfani da shi a wancan lokacin ya fito daga daga wannan walhiyatu gemunsa ta min al-ghaliya wato ainihin yana daga daga irin wannan abin da suke sawa a abin nan ɗinsu ya ce to sai na tambaye shi sai nake cewa ah, ya na ganka haka kuma ko wani abin ne ya faru saboda mamakin irin halin da ya gan shi a ciki irin halin da ya burge shi ko kuma kamar yana tunanin wato ko wani ko ko ko ko wani waje zai je ko fitowar da ya ne ya sa ya yi wannan shigar sai tambaye shi da ya gan shi a wannan yanayin fa qultu lahu ma hadha sai nace masa wannan fa fa qala sai ta inna hadhihi al milhafata alqatha alayya imra'ati wa dahanatni bi tini matata ce ta bani wannan jarbin jimar ko wannan mayafin ja kuma ita ce ta yi mun ta shafa mun mai a gemu na wanda yake haɗa da turare wa inna hunna yashtahina minna ma nashtahi minhunna ka ce ka san mata irin abin da muke gani a tattare da su ya ba mu sha'awa to su ma suna ganin irin sa a tattare da mu ya ba su sha'awa na kawo mana magana Allah dan Abbas wacce cikin ah, tafsirin Qurtubi yace inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li nakan so in yi wa matata kwalliya kamar yadda ni ma nakan so ta yi min kwalliya wajibi ne ka nuna wa matarka soyayya da kauna shi ma yana cikin al-mu'asharatu idan aka ce soyayya da ƙauna shine ka yarda ta shiga cikin zuciyarka ka buɗe zuciyarka ka barta ta shiga ciki hasari ma an kasan baka son mace kar ka aure ta ba wanda ya tilasta maka ka auri kowace mace ko iyaye bai halatta su tilasta wa ɗansu ya auri matar da baya so ba in har suna so ya aure ta to su koya masa santa ai ana tarbiyyar su ana dasa so a zuci a dinga ba shi ruwa har yayi tsoro ya fito idan kana so ka gane cewa kana son matarka shin aka abaci sunanta ya kace ji a zuciyarka in har ka ji cewa an ambaci sunanta kana jin kamar an ambaci sunan kowa da kowa ne to gaskiya akwai saura a wajen san matar da kake amma in kana son ta za a ga sunanta yaushe yana cikin zuciyarka ka fa duba yanzu kaga saurayi budurwa zai yi amma password ɗinsa ma sunanta ne pin code ɗinsa sunanta ne kuɗi ma in zai je ya ciro yadda wani ma wallahi ko yadda yake wasa annabi salati baya tuna sunan matarsa ya je ATM ba da sunanta yake buɗe ATM Facebook ɗinsa da sunanta yake buɗe shi ba ma da sunan Allah to ba a zo dai ka so ta irin fiye da yadda ya kun sunan Allah ko a a'a amma dai ya zanto sunanta ma an faɗa sai ka ko daga nesa ka ji an ce wance ka ta juya ka ji ko ita ake nubi ne abinda mutaraddi yake cewa kenan yace arqun ala arqin wa misliya ya arqu wa jawan yazidu wa abratun tataraqu ما لاح na أو ترنم طائر إلا ثنيت ولي فؤاد ya yace na rasa bacci na kuma rasa bacci jiya da shekaran jiya da ba satin da ya wuce ma haka ne yace ko da yake mutum irina da yake soyayya ai ya iya rasa bacci ga marari da bege yana karuwa ga hawaye yana zuba walƙiya ba ta taɓa giftawa ba ko tsuntsu ya yi kuka sai na juya in ga ko zan ganta shi ya ɗan yi nisa da ita ne ma amma yana ta bai ganta wani ko adun shayiku ya ce zuciyata kullum shauƙi take ina ta so in ƙara ganin ta ai za ka ji masoya in suna magana a san soyayya ai sukan faɗi irin yadda mutum yake yi ma in ka gani in dai ka saba ganin sa a wurin ta to in ka gan shi sai ka dinga tunani ko ita ce amin tazakkur jiranin bibi salamin mazasta dam'an jaramin muqlatin bidan saboda ka tuna wa'ansu 'yan makwabtanka mata da suke zi salam shine ka cakuɗa jini da hawaye da yake fitowa daga idanka ne an habbatar rihu min tilqa'i kazimatin ko kuma in iska ce ta taso ne ta can hanyar kazima sun ce ba ta iraki ba kazima ta hijab wa au madal barqu fi min idani saboda soyayya kenan yana bada labarin irin soyayyar dan adam amma sai ya kauce ya koma zuwa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in fa mali ainaka in qulta me yasa idan ka an ce tsayar da hawaye wai a lokacin ma yake ƙara zubar da hawaye wa mali qalbika in qulta safi yahimi in ya zan baka kusa da ita Allah Allah kake ka koma kullum tunaninta kake shi fa wannan zuwa tsananin san matar ta yi wallahi ma tala'at shamsun wala gharabat illa wa zikirki maqrunun bi anfasi na rantse da Allah rana bata taba fitowa ko ta faɗi ba face an batanci yana nan a cikin zuciyata wala jalastu ila qaumin uhaddithuhum illa wa anti hadisi baina jullati ban taba zama a wajen mutane ina musu hira ba face da ke nake budewa da ke nake rufewa amma fa banda yana yin alhamdulillah bayan bi wannan da addu'a banda su wala hawaitu da shurbin ma'i fi ka'atin illa ra'aytu khayalan minki fil ya ce ban taɓa ɗaukar ruwa zan sha a kofi ba sai naga ga kamar hoton ki ne a kofi majnunun laila saboda tsananin san laila da yake a daji ma ya ga barewa ya ga sai masa kama da laila ya tsallaka garken bare yake cewa lillahi ya zaba ya tilqa'i qulna lana laila ya min kunna am laila min al-bashari dan Allah ya ku bareyin nan na jejin nan tambaye ku mana wai ita ma laila dama barewa ce ne ta shigo cikin mu ko kuma dai ita mutum ce tai kama da ku saboda tunata ta da yake a zuci yana sallah an tafi da shi maka wai ko zai samu sauki ya warke kawai sai ya ji wani ya kira wata laila daban kawai sai zuciyarsa ta buga sallar asuba yake amma bai san raka'a nawa shi yake cewa wallahi ma la adri idza ma zakartuha asintain sallaitu duha an tamaniya yace wallahi ni na tuna ta ma ko da na tuna ta ma na kasa tantance wai raka'a biyu ne ne asuban nan ko raka'a takwas Allahu a'lam shi dai ya ji yayi sallama to ba haka ake so kai ba amma abin da ake so shine saboda tsananin kaunar da barka da ina kaunar da zaka nuna mata kai zanto kullum tana cikin zuciyarka tana kusa da zuciyarka da tunaninka sannan kuma kada ka dinga tunanin cewa zaka yi nisa da ita ka dinga Allah Allah Allah ya sa ka samu tafiya ka yi kai ka huta da wannan wani fa ya shigo ya tarar da matar tasa a labaran da ake bayarwa Allahu a'lamu bi sihhatiha yanzu ya same ta tana bacci kawai ya kalla ta ce alhamdulillah alfitina tuna'ima a fitina kai bacci to ai ka san hadisi ne da mu ai sai ko ta juya ashe ba bacci tai ba me ake cewa ne fakare ta yi <laughs> wata kalma ta siyasa ce ko <laughs> ashe fakare ta yi eh, eh. kawai tana cewa yana cewa alfitnatu na'ima sai ta zo ta ce la'ana Allahu man aikaba Allah shine wanda ya tashi fito <laughs> to kaga anan ba soyayya yake eh kaga sai ai ta kudai a da matarsa ya zage ta har cin ba irin cin mutuncin da bai mata to abin da ake so ya zama tana zuciyarka idan ta nemi ka zo kayi nisa da ita to kai kokari ka zo din kar ta rubuta ma wasiƙa ko ta buga ma waya da shi zaka da ka ce to aike na kika ina ruwanki irin yadda wasu suke dama zuciyar a zalzala take a wannan ku sai tana masoyinta ya tafi yaƙi an tura shi yaƙi ba a san ransa ya tafi ba amma bishir bin marwan baya bari a lokacin mutum a tura shi ribaɗi kuma ya baro wurin in ka baro wurin za a kama ka a kafe hannunka a sa ma kusa a kafe nan a kafe nan a tsire ka haka ake wa mutum ita kuma ta san haka ake yi ya ta rubuta mana wasiƙa ta ce dan Allah na daɗe mamin ka ina so ka zo in ganka sa ka a ido ba. ya rubuta mata amsa ya ce laula makhafata bishirin aw uqubatuhu aw an yushadda ala kaffayya mismaru idan la'aqqaltu sagari thumma zurtukum al muhibba liman yashtaqu zawwaru yace ba dan ina jin tsoron bishir bin marwan ba da kuma uƙubar da zai mun kuma ina tsoron kar a kafe min hannuna da kusa a kashe ni da na bar inda aka bar na in yi gadi in jire in zo in ziyarce ki dan masoyi yana so ya dinga ganin masoyinsa yana ziyartarsa ana ba ta tace to wallahi ba na, bane kai tace take cewa laysal muhibban ladhi yakhsha al'iqaba walau kanat uqubatuhu fi ilfihi an-nar إن المحب الذي لا شيء يمنعه أو تستكن ومن يهوى به الدار kai ƙarya ne ka ce wai kai masoyi ne wai kana kuma jin tsoron akan wanda kake so ka sha wahala masoyi na gaske shine wanda ko da ukubar da za a mai kona shi za a yi a wuta ba abin da zai hana shi ya gaya ga ya ga inda masoyin sa yake sai aka ce ga amsar da ta ba yana gani kawai sai maza maza ya rubuta astaghfirullah إذ خبت الأمير ولم أخشى الذي أنا منه لست ليس مقتدر غير مقتدر فشأن بشر بلحم فليقطعه أو يعفو عفو أمير خير مقتدر yace na ina neman gafara Allah da nake jin tsoron wani sarki ma ba zan ji tsoron shi Allah ba kai zan tafi in ga wacce nake so in ji shi yace bishir ga nama na nan ya yayyanka abin da ya ga dama da shi da aka kawo da ya kwa dawo ya zo bagada yana zuwa ga kwanan sa biyu a wurin matar shikenan sai yan tsurku suka je suka faɗa suka ce ai ya gudu aka kama shi bishir yasa aka kawo ice za a tsire shi za a kafa shi a kashe shi karakan ya ce to da Allah shi yana da magana shi fa ga yadda aka yi bishir ya ji waƙan nan sai ce to je ka nema ka abuwa kakarci ma albarkacin masoyinka saboda soyayya da aka kai ma duk inda kake ka dinga Allah Allah ka dawo wajen matarka wannan shi ne ka nuna mata soyayya da ƙauna. to ana so ka nuna mata ƙauna da soyayya ba wai ka so ta kawai ba ka nuna mata na aliyu ya shigo wata ran ya ga wata matarsa da asuwaki tana goga bakinsa kawai sai ya bata rai ya kicin kicin tana kallon sa kuma zai ya kawai sai ya kalli asuwakin ya ce hazita ya udal araki bi sagriha amma kifta minni ya araku araka walau kunta min ahli alqitali katantuka fa ma faza minni ya siwaku ka? yace amma ka taba ya kai wannan karan asuwaki da ka shiga wushiryarta wanda ba mai shiga sai ni in ji shi amma kifta minni ya araku ya kai wannan karan asuwaki baka jin tsoro na araka in ganka walau kunta min ahli alqitali da a ce ana yaƙakka mutum ne kai qataltuka wala da sai na kashe ka fa ma faza minni ya siwa ku siwaka ya kai wannan asuwaki ban taba ganin wanda ya ci nasara ya gama da ni ba irin ka sai ma ta fashe da dariya saboda wai aswakin ya je ya sumbaci shiryarta kuma wannan wurin nasa ne kawai ya ka zo fajen soyayya duk girman mutum sai ka ga ya sauko kasa saboda batun soyayya ba a girma da soyayya manzo Allah sun ma yana wa Aisha haka da kansa yake cewa da shi ya aish ni wallahi ina gane sanda kike fushi da ni ina kuma gane sanda ba ta fushi da ni yace to ya nake ya kake ganewa yace duk sanda ba ta fushi da ni in zaki rantsuwa sai ki ce wa rabbi muhammad ran da kika fusata kuma yake ce wa rabbi ibrahim sai ta fashe da kuka ta ce wallahi la ahjuru illa ismaka ya rasulullah na faɗa ɗin amma a zuciyata na kusa in ce kai in kawai sunan ne ban na so in faɗa dan ka gane na ji haushi sallallahu alaihi wasallam to kai kuma kakka zama soja a cikin gidanka ka zama shi soja ba baya bayyana soyayya amma sojojin yanzu ma suna bayyana soyayya ga matayensu lallai sai ka nuna mata soyayya da kauna kuma ana so ka nuna mata tausayi ko da wani abin za ta ɗauka za ka ki iya barin zon taya ki ko da da wasa ne ka dinga gaya mata haka don ta dinga ji kuma kada ka dinga zaginta ko kana gaya mata maganin da zaka fita gida ka bata ta ta kuka hadisi ya tabbata a cikin sayyid muslim daga na aisha Allah ya yarda da gare take cewa manzo Allah sama bai taba dukan mace mace ba ma daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an bi qattu bi yadihi wala imra'atan wala kadiman bai taba dukan almajirin gidansa ba ko bawansa ko matarsa illa an yujahida fi sabilillah an ga manzo Allah ya duka to yaki aka fita fi sabilillah وما نيل منه شيء شيء شيء شيء قط فينتقم من صاحبه فما تبقى مثلا في يتي وسيارة ما با إلا إن انتهك شيء من محارم الله فينتقم سيري إن الله أكتبته أنني مزا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم yake ne ɗaukar fansa abu na gaba ana so mutum ya dinga wa matarsa sallama in ya shigo gida zara sallama yake cewa a cikin hadisin abu hurairah da imam muslim ya rawaito yake cewa wallahi ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma wallahi ba za ku yi imani ba sai kun so junanku in gaya muku abin da idan kuka yi za ku so junan ku ku yaɗa sallama a tsakanin ku ya zo kuma a cikin sunan tirmidhi maza da sama yake cewa ya bunai idan da halta ala ahlika fa sallimu ya gaya wa anas yace idan ka shiga gidanku ko gidan matarka ka dinga yin sallama ya kun salamuka barakatan alaika wannan sallamar da kai za ta zama maka albarka wa ala ahli baitika kuma za ta zama albarka ga 'yan mutan gidanka wannan imam al-munziri ma ya rawace shi a cikin tarhib wa tarhib shaykh al-albani ya inganta shi hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud da sayyid ibn hibban kuma wa sahahu daga abu umama al-bahili sulayy ibn ajlan Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallama yana cewa salatatun kulluhum daminun ala Allah wato mutum uku Allah subhanahu wa ta'ala duk ya lamunce musu ya musu lamuni in asha ruzika wa kufiya in dai mutum ya rayu a cikin ukun nan to Allah zai azurta su kuma zai wadatar da su abinda da suke tsoro wa in ma ta adkhalahu Allahu aljanna in kuma mutum ya mutu Allah zai shigar da shi aljanna na ɗaya man da kala baitahu fa sallama wanda duk sanda zai shiga gida ya sallama wa huwa zaminun ala Allah Allah subhanahu wataala ya lamunce masa cewa zai masa kaza da kaza wannan haka manzo Allah sai sallama ya faɗa daga cikin al-mu'ashar bil ma'ruf mutum ya mutunta dangin matarsa wannan haƙƙi ne akan ta lalle kamar yadda yake mutunta danginsa to shi ma ya mutunta danginta kamar yadda yake so kuma ta mutunta danginsa sannan kuma kula da ita in ba ta da lafiya wannan ah, haka manzo Allah sallallahu sallama ya koyar da sahabbansa Usman ibn Affan Allah ya kare da gare shi za a tafi yakin Badar gashi ana buƙatar har tafiyarsa amma ga Allah kuma yace zauna tunda matarsa ba ta da lafiya yace qum ma'aha wa laka ajru man shahida badarin wa sahamhu ka zauna tare da ita za a baka ladan wanda ya je yakin Badar kuma sa'an nan duka abinda wanda suka tafi yakin Badar suka samu kai ma za ka samu daga cikin abubuwan da suka wajaba kan miji shine juriya da haƙuri kan abin da mace take yi domin ita mace wani lokacin tunaninta ba irin na namiji ba ne akwai abin da ita a wurinta alheri ne kai kuma a wurinka sharri yanzu watakila za ta iya ganin ka kana ta buga buga kana ta fafutuka ta rayuwa ba za ta yi shawara da kai ba sai ta ɗauki wannan magana fafutukar sai ta samu kawarta ta ce wallahi kin ga yanzu rayuwar dai da ƙyar ke rayuwa ita so take a tausaya maka duk wanda ya tausaya maka ƙaunarsa take kai kuma yanzu in ka ji labari ita kuma ta je ta samu mijinta ta ce wallahi ka ga al'amarin wani kuma abin sai ta barbarewa yake wallahi sai mijin ya same ka kai kuma ya ce maka ashe haka al'amura suke ya aka ka sani la iyali na ce take wataƙila in ka shigo ko kai ne in ka shigo jiran aka ce to na ji ashe talla kike ne ita kuma a ganin ta inda ita ce yanzu da za ta zo ka sa ita yanzu da za ta baka labari ta ce maka mahaifiyata ko ta ce maka mahaifina ya samu matsalar tattalin arziki da ta faɗa ka kai kuma sai ka samu wani abokinka sai ka ce masa kaga wallahi ita ma mai ɗakin nawa mahaifinta abu kaza ya samu shi kuma ije ba matarsa labari ita kuma matarsa ta same ta ta ce oh ashe mai ashe mahaifinku kaza ne ya aka kika sani ta ce mai gidan ne ya gaya mun wallahi ya ce sun haɗu da mai gidanki sai ta ga mutuncin mamijin ashe har ya damu da al'amarinta ma yana ta ba da labari to kaga abin da yake mai kyau a wurin mace ba lallai ba mai kyau a wurin namiji ba hatta a wajen san abu galibi maza ɗabi'arsu akwai sauri a ciki akwai zartarwa a ciki ita kuma mace galibi macen da tafi zama mace ita ce macen da take da laɗai-laɗai da kuma yauki da rashin gaggawa a cikin al'amura to idan ba Allah ya kaddara yanayin ku ya zo ɗaya ba to lallai dole sai kana haƙuri ita ma ana so ta yi haƙuri da kai din amma galibi mace ce kaɗai za ta yi maka laifi kuma ka zo ka ba ta haƙuri kuma ba ka yi laifi ba in kai haka kuma yin hakan nuna ƙauna ne da da ainihin kulawa a lokacin mace za ta so ta taimake ka sai ta yi kuskure wajen taimakon naka sai ta cuce ka kuma ita mace dama yanzu ka zo ka gaya mata matsala wai kai kai tunanin tashi za ta yi ta warware maka matsala kai ma hana ka tashi za ta yi ta dinga kuka ta kuma hana ka tashi ita ma so take ku zauna ku ta kuka kai da ita to dole sai ka san yadda za ka yi kai mata siyasa kuma ka san yadda za ka iya zama da ita sannan duk inda mace take komai shekarunta za ta iya maka abin da zai baka mamaki da al'ajabi za ka iya zuwa kana da ya budurwa ka sa mata dokar cewa ban yadda ta yi zance ba duk wanda zai zance da ita sai ya zo ya ganni to ita kuma uwar sai ta ga kamar in kai haka za ka hana wasu zuwa wajenta wataƙila uwar da kanta za ta haɗa baki da wata ƙauta ta ce don Allah rabu da shi zan turo miki ita shi zai zo gidan ƙauta to kai kuma in har ka tabbatar da cewa an ji tsoronka to abin da za ka yi ƙoƙari kai shi ne toshe waccan hanya da za a iya zuwa amma kar ka zo kai ta bala'i wata ran za ka zo ka hana abu a gida amma sai ka zo ka tarar da an yi kuskure ana so a rufe ma kar ka gane amma garin rufewa an ba wani abu da za ka gane to inda an maka haka tunda kai dai ba Allah bane Allah ma kuma ana masa laifi ya kyale sai ka kau da kai gurgudu sai dai abin da kake ganin cewa tsawatarwa shine zai fi alkhairi to shi kenan sannan kuma ba a so ka kyamaci mace saboda wani abu ya bayyana a gare ka dangane da ita na kyama ka aure ta baka taɓa sanin tana da surutu ba sai da ka aure ta ka cika ta da surutu to ka yi haƙuri wataƙila kuma ai tana da kyau mara surutun kuma ba lallai zama ta kai ta kyau ba a'a wataƙila tana da ilimi mara surutun ba lallai ta kai ta ilimi ba wataƙila tana da gaskiyar zance ko kuma tana da adalci da tattali idan ka zo ka ban mata kuɗi a gidanka to in har kuɗin nan za su iya motsa da kansu to za su iya motsa su kuma ba ta bari a taɓa maka ba amma kuma tana da wani abu da ba ka so manzo Allah sama yake cewa la yafrik mu'minun mu'minatan in kariha ha kulukun in kariha ha kulukan radiya min akhar hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin sahihu muslim don haka ana so mutum ya zama mai wannan imam al-ghazali a cikin ihya'u ulumuddin yake cewa wa'alam an laysa husnul khulqi ma'al mar'ati kafful adha anha bal intimalul adha minha wai kyautatawa mace kyautata ɗabi'a ga mace ba wai yana nufin kawai ka ki cutar da ita ba a abin da ake nufi shine kai kar ka cutar da ita in ta cutar da kai ka haƙura kuma ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta bashi labari game da abin da ya shafi al'amarin mijinta faqala take cewa a yawwa sai wata mata ta zo ya anna raja a fil kalami cewa okay sai na Umar matarsa ya faɗi magana ita ma ta mayar masa yace kiwa ce ne miki magana kina mayar min ni ba mijinki bane tace kai waye da zan maka magana ba za ka yi magana ba za a mayar masa ba wa kafi a gidan annabi ma yana faɗa a mayar masa sai na Umar ce to ka zo ta sabuwa kuma sai ya fasa faɗan sai ya ɗauri gasa, sai ya tafi sai ya shiga ɗakin hafsa ya je gidan manzo Allah sama ya halatta uba ya shiga gidan ɗansa ko ba tare da ya nemi izinin ta yace ke wai manzo Allah yana yi muku faɗa kuna mayar masa ta ce so nawa kuma Wani da gaske ma'ana ka zo kana cewa ke da Allah wai ba sai da na ce miki ki gyara mun kaza ce to kai baka kula da kaza da kaza ne in ka ga wai kai sarki ne ko malami ne kai ko mai kuɗi ne ita mutanen waje ne suka san ka haka amma ita ba haka ta san ka zo da ka ana so mutum ya kula sosai kuma ana so ka kiyaye mutuncinta ka kiyaye mutuncinta duk inda ka ji za a faɗi wani abu wanda ya shafe ta na zubar da mutunci to ka tsaya ka kare ta kakka kuskura ka bari a cutar da ita a taɓa mutuncinta sannan kuma ka hana ta dukkan wani aiki da zai kai ta ta shiga wuta sannan kuma bayan nan wato ka hana ta kawance da mutanen da za su iya cutar da ita sannan kuma ka hana ta yin abin da duk kasancewa ba shi da amfani a rayuwarta ko da kwa tana son wannan abu wannan duka yana cikin abubuwan da mutum ake so ya yi wa matarsa sannan kuma abu na ƙarshe ka kyautata mata zato domin da a ce abin da kake so ka zarge ta da shi ka san tana da shi to ba za ka aure ta ba saboda idan matarka tana da waya ka kaddara cewa ba za ta taɓa yin waya da mutum ba sai wanda ya halatta ta waya da shi saboda yanzu idan matarka ka ɗan waya ka ga wata lamba ba a sa suna ba to ka kaddara kawai wannan wayar in ma waya ta yi in ma waya aka yi mata ya halatta ta yi kawai sai dai in a gaban ka ne ka ji wanda aka yi wayar da shi bai halatta ba to anan kana da haƙƙin da za ka iya dakatarwa ko kuma ka yi hukunci amma batun ka ce in ga wayaki ka dinga duba text message kana duba whatsapp kana duba kaza to kana zargin kamar yar iska ce ke wanda kuma kai ma da za ta dinga maka haka to da ba ka ji daɗi ba kuma duk mutumin da za a bibiye shi a cikin duniyarsa to sai an samo laifinsa idan ka ji tana magana da namiji kana ɗaki ka ji tana dariya tana shewa to ka ji kaza ka kaddar dan uwanta take magana shi ajiye dan uwanta ne ko ba ka bane dan shikenan duk mutumin da kaga ya dauko mace a gaban mota kawai sai kaga wani mutum da yake da mutunci sai ka ganshi da wata tsalaliyar budurwa a gaban mota dole ne ya zanto wata mace ce ba wacce ta halitta ya ɗauko ba zai iya ɗauko ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya haka ne zai iya ɗauko ƙanwar matarsa uwa ɗaya uba ɗaya kakka ce wannan ba matarsa ba ce na riga na santa kalle shi wani irin mutum ne shin dama irin mutumin da ake sa ran zai irin wannan ne ko kuwa zan bil mu'min na khaira to saboda haka ita ma in kaddara cewa dan uwanta ne idan zuciyarka bata yadda ba tambaye ta waye amsar da ta baka ya zama wajibi ka karɓe ta idan ka ba haka ba to ka ɗauki hanyar rusa gidanka domin kuwa da ka san yar iska ce da baka auro ta ba in ku har yar iska ce ka auro ta to kai ku ka ci ka shasha ta kare waye ce ka ki bincike kafin ka auro ta ka kawo ta ko kuma ka auro ta lafiya lau ka iskantar da ita a gida tunda sanda ka ɗauka auro ta watakila ma sai da ka tace ka tace ka tace iyayenta suka baka amana ka kai kuma ka bari ta zama iska amma in ka ga tana yin wani abu wanda akwai shubuha a ciki mace suna tare da namiji kawai shi kenan sai za ta yi waya sai ta tashi daga inda yake sai ta shiga ta kulla ɗaki sai ta yi minti arba'in talatin shuru shuru ka kira ta ka ji bizi bizi kuma tana ganin waya ka ba za ta katse ba da wa kike waya ta ce da mahaifiyarta tsotsai ya sa ka ga wayar sai kaga gaba ɗaya an yi dilitin din calls din an yi dilitin dial numbers an yi dilitin received calls an yi dilitin missed calls ballantana ma mutum ya iya bincike an yi haka ɗaya biyu uku wata rana ka shiga ka buɗe mukulli ka tarar da ita a kwance tana tashewa tana waya shewar da ba ta yi maka ta ganka ta yi sauri ta kashe ta goge lambobin ka ce to ta kira ta buɗe hansiri ka ji ta ce ita ba za ta kira ba to kaga wannan ta yi abin da akwai riba a ciki akwai kokwanto a ciki to wannan kana da haƙƙin da za ka iya tuntuɓa idan ta ƙi to za ka iya ɗaukar mataki to amma hatta alƙali da mai shari'a ba a so ya zarne game da abin da shafa al'amarin mace wani ya zo zama maza suma ya ce ya rasulullah inna mar'ati la taruddu yada lani matata tana da matsala duk wanda ya kai hannu ya shafe ta ba ta hana shi ita dai ba za ta je ba amma aka zo ba ta hana ma'ana yana zargin kamar tana hulɗa da maza shawara ɗaya manzon Allah ba shi ya ce garribha sace ta su a huta to shi kuma yana son matarsa duk wanda ya zo neman shawarar ka zai saki matarsa ba so yake sake ta domin in so yake sake ta zuwa zai baka labari ya sake ta amma duk wanda ya zo ya ce maka ai ta neman kaza me shawarar ka to wala kace da ka ce ya sake ta to kuma zaka ji kabari da ba bawan Allah ya ce ya rasula inni akhafu an tutdi'aha nafsi ko an tatba'aha nafsi ko utdi'aha nafsi ina tsoron kar in dinga ta tunanin halin da take ta lalace idan saka to ka rike ta kuma ka shukuru ka kama shi ya zama wajibi ta macen ta zauna da mijin bisa amana shi ma ya zauna da ita bisa amana kar ka zarge ta domin in ka zarge ta karshe zargin kanka zai iya faduwa ta yi kanwata ta ta a wayarta ta kira wani wanda zai aure ta shi kuma wannan din ya zaci lawan wayar kanwace ya turo mata da text ka duba ka ci karo da tes ka ga namiji ne yawa mace ka ce matarka ta zama a iska fara kiranta ka tambaye ta na ga wani tes ban gane shi ba ina yake ta duba ta maka bayani in ka ji baka gamsu da bayanin ba ka yi kokari ka yi gini akan asalin sanin da kai mata kuma sannan kar ka zata cewa ba ka ɗauko mala'ikiya ne ka kawo ta gida su ne a sunan Allah ma amara ka auna ga kai so nawa ke saba wa Allah to kai waye da ba za ta saba maka ba a gaban ka kai da ita ma kuna haɗuwa ku saba wa Allah ballanta na kuma ita kaɗai ma tana da wani saban da take yi ba ka taɓa sani ba saboda haka ta yi kuma saban ya zanto kai kuma Allah ya kama ka ne ta hanyar ta amsa saban da kake yi a wani wurin to don haka da ka fuskanci haka kai kokari kai istighfar ka nemi gafara ubangiji kuma ka duba ta ina matarka take da matsala ka gyara yan uwa bayanai ba za su kare ba amma saboda kurewar lokaci kuma mun ci lokaci mai tsayi sosai sama da kusan awa biyu to ya zama wajibi mu tsaya a nan mu yi fatan alkhairi da addu'ar wannan aure ubangiji Allah ya sanya albarka a ciki Allah ubangiji ya bada dukkan abin da yake bayarwa na alkhairi muna musu addu'a barakallahu lahum wa baraka alaihim wa jama'a bainahum fi khair su kuma su malam Muhammad da suka yi ta kokarin ganin shirya laccar nan Allah ya musu sakayya ta alkhairi هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته